amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min da dhikri wa zakiri dan uwa masu albarka kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan jirgin silsila da muke wata shi da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah mun fara tattauna batu game da gaba na uku na tahiya wato addu'o'i da ake yi gabanin sallah mai sallah mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bayan yayi ya yayi salati maza Allah sallallahu alaihi wasallama to ya wajabta yin wasu addu'o'i na neman tsayi daga abubuwa guda hudu daga azabar jahannama da kuma azabar kabari sai kuma fitinar rayuwa da mutuwa da kuma fitinar jujjal to daga nan waɗannan addu'o'i da muke ambatowa to mutum na da zaɓi na ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya ƙara ko biyu ko abin da ya sauwaka kamar yadda bayani ya gabata mun jiyo a kamar lafuzza guda uku ko kuma nau'in addu'o'i guda uku har zuwa Allahumma hasibni hisaban yasira a yau za mu tashi gaban addu'a na hudu kamar da malam ya kawo shi a cikin wannan ainihin wato littafi daga cikin addu'o'in da mutum yakan iya yin su bayan ya gama tahiyya da talatin annabi da neman tsari daga waɗannan guda hudu akwai lafazin Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafata khayran li اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يزيد وأسألك قرة عين لا تنفر أو لا تنفج ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت واسالك لذه النظر الى وجهك واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين جماعه كل وانا اللفظ كما رأيت مك اشاره جماعه عبايا وتشي عباده الصلاه كسن دو وانا بكاتنك الدنيا للاهره متكر متين يا ايرن الله صلى الله عليه وسلم اكو شيء to amma da dama rashin sanin waɗannan da annabi ya karantar shi yasa kake ji har mutane suke tambaya wai mutum zai iya yi addu'a da yaren shi a cikin sallah in kai waɗannan addu'o'i kamar yadda zamu zo mu ji ma'anan wannan zaka ji duk wani buƙatar da kake son wai ka roƙa an shigar da shi kuma an yi maka ƙarin wanda inda ba a wannan ba ba kai ba ma zaka iya roƙan shi ba da haka abinda muke kwataitar jama'a shine a yi kokari a iya lafuzan da annabi ya karantar su ne suke da garanti domin daga bakin fiyayyen halitta ne sun fi kuma saurin shiga a wajen Allah don Allah ne karantar da shi ya koya wa al'umma kai kuma wanda za ka yi da kanka kai ne za ka kirkiro shi ba kuma lallai Allah ya karɓa ba ina fatan jama'a an gane wannan lafazin addu'a yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah abun bauta na ina roƙonka da ilimin ka na abin da ka sani na boye wa qudratika ala al-khalq da kuma iko da kake da shi na gudanar da al'amarin halittunka baki ɗaya ahyini ma'alimta hayata khairan ina roƙonka raya ni matukar ka san a cikin ƙarin rayuwar da zan yi akwai alkhairi gare ni wa tawaffani ya Allah in kuma mutuwa ne ya kamata gare ni yanzu ka ɗauke rayuwana idza kanat alwafata khairan li ma damar ka san mutuwa shine alkhairi gare ni wannan addu'a yana daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar musamman idan mutum ya samu kanshi a halin matsaloli sun taru mushi na rashin lafiya ne fitintunin duniya ne abubuwa dai ga sunan kata-kata sai mutum yake ganin dama mutuwa ma zai zama hutu gare shi to ba a roƙon mutuwa ma mutum ya rika cewa Allah mutu Allah ka kashe ni wannan ba daidai bane annabi ya hana ya taɓa jin wani kawunsa yana irin wannan addu'a yana rashin lafiya ne rashin lafiya ta tsanani sai yana cewa Allah ka kashe ni sai annabi ya ce a'a kakka roki Allah irin wannan addu'a amma abin da ya kamata shine ka rinka cewa ya Allah idan akwai alkhairi a rayuwar ka kara min rayuwa na ko ka raya ni in kuma mutuwa shine mafi alkhairi gare ni Allah ka ɗauki rayuwa na kaga wannan ya fi ladabi kuma ya fi cikan hikima a cikin sa ina fata an gane Allah ka sa mu dace sannan wa as'aluka khashiyataka fil ghaibi wash shahada Allah ina roƙonka ka sa min tsoronka a ɓoye da a sarari saboda da dama za ka ga mutum in yana keɓe yana ɓoye shi kaɗai ya fi wato jin saɓa wa Allah ba tare da yana tunanin wani abu zai iya biyo baya ba abinda mutum ba zai iya yi bainan jama'a ba sai ya je yi shi a ɓoye to shine kai kake roƙon Allah da ɓoyenka da ainihin sararinka ya zama duk ɗaya Allah ya sa maka yadda kake ji tsoron shi a cikin mutane to kuma ka ji tsoron shi haka ko da babu kowa a wajen ina fata an gane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wasiya ga wani sahabi mu'azu cewa ittaqillaha haythu ma kunt shi tsoron Allah da takatsantsan da kiyaye dokokinsa ba wai in kana tare da wani ne ake son kai ba ko da kai kadai ne an fahimta ko to anan sai kake roƙon Allah ya taimake ka akan haka wa as'aluka kalimatal haqq Allah ina roƙonka ka bani ikon faɗin kalma ta gaskiya wato duk sanda zan yi zance kada in zama mai yin ƙarya a cikin zance domin ƙarya alama ce ta munafunci jama'a ayatul munafiki salat ko idza haddatha kaza yawwa to ƙarya yana daga cikin ɗabi'a na munafiki shine kake roƙon Allah ya baka ikon faɗin zance na gaskiya wa fi a wani riwaya kalimatal wa as'aluka kalimata al fil ya Allah ina roƙonka kalma ta gaskiya a cikin duk abin da zan hukunta wal adl fil ghadab wal ya Allah ina roƙonka adalci a yayin da nake cikin fushi ko lokacin da nake cikin ainihin wato yarda ma'ana kada fushi ya sa in yi wa mutum rashin adalci kada tsaban kauna da yardan wani ya sa in mishi wato ba daidai ba rashin adalci wa as'aluka al-qasda fil wal ghina Allah ina roƙonka ka bani iya tsakaita al'amurra a lokacin da nake cikin wadata ko lokacin da nake cikin ainihin wasu talauci ma'ana ta da talaucin nan ya sa in zama ban da manufa komai ma zan iya yi don in samu kuɗi kasan irin haka na samun mutane idan mutum yana buƙatan wani abu sai ya ga by at all cost shi kawai zai samu ko da ta hanyar yi kidnapping ne ba ruwan shi ko da ta hanyar fasa gidajen mutane ne ba ruwan shi shi dai zai samu kuɗi shi kenan to kai sai kake roƙo Allah Allah ya tsaya maka manufa a duk yanayin da ka samu kanka wani kuma in ya samu wadata ne sai ya ɗauka yes ya tsarai yanzu zai iya yin duk abin da ya ga dama to kai kana roƙo Allah kada Allah ya sa ka zama mai zakewa a ɗayan waɗannan yanayi ko halaye guda biyu wa as'aluka ni'iman la yadid Allah ina roƙonka ni'ima wadda baya ainihin wato yankewa har abada wa as'aluka qurrata ainin Allah ina roƙonka ka sanya min hukunka ka azarta ni da sanyin ido la tanfad wanda shi ma ba a ainihin wato karewa tun daga na ainihin wato aljanna da zura'a da iyalai da qurrata ayunin wanda Allah ya alƙawari a cikin aljanna wala tanqati kuma baya yankewa wa as'aluka riba ba'da al ba. sana Allah ina roƙonka ka sanya min yarda bayan duk abin da ka hukunta min abubuwan da ka hukunta min na kaddara idan suka same ni ka bani iko in yi accepting in shi with all heart ka san wani abun jaraba ya same shi ya yi jarabawa ya faɗi ya yi kasuwanci ya yi asara ya ɗauko abu kaza ya ɓace sai rika tunanin shi fa yanzu Allah ya mishi ba daidai ba a'a kana roƙo Allah duk abin da Allah ya hukunta zai same ka to ka yadda da zuciya cewa daga Allah ne kullai yusibana illa ma kataba Allah lana ina fatan ana ganewa wa as'aluka barra al'ashi ba'da al-maut Allah ina roƙonka ka sanya min rayuwa mai sanyi bayan mutuwa kaga wannan ya daidai da irin wanda kake roƙa Allah ya tsare ka daga azaba kabari kenan wa as'aluka ladata an-nazar ila wajhi Allah ina roƙonka ka sanya min wato zakin dube zuwa ga fuskarka daga cikin ni'ima wanda Allah zai yi na ƙari ga 'yan aljanna lilladina ahsanul husna wa ziyada to ziyada din shine ganin Allah madaukakin sarki to shine kake roƙon Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda za su gan shi kuma a cikin ganin su samu zakin ganin shi wa as'aluka shauq ila liqa'i Allah ina roƙonka ka sa min shauƙin haduwa da kai ya zama ina wato kwaɗayin da jin daɗi da farin cikin haduwa da kai ya Allah kada ya zama mutum yana kin son haduwa da Allah saboda munin abin da ya aikata ina fata an gane gwargwadon yadda mutum yake sa ran zai samu falala a wajen Allah idan ya mutu gwargwaro yake yake sanya ya haɗu da Allah shi yasa annabawa duk in lokacin mutuwan su yazo sai an zo an ba su zaɓi in suna son su ci gaba da rayuwa za a bar su in kuma suna son su koma ga Allah to lokaci yayi amma baki ɗayan su suna zaben komawa ne ga Allah dan sun san abin da yake wajen Allah ya fi abin da ke duniya to amma da ni da kai ba a yau tsakani da Allah yanzu da za mu ga mala'ikan mutuwa ya ce mu tafi yanzu ko ko ƙara barka wanne za ka zaɓa to daga nan za ka gane akwai shauki ko ba shauki wajen haɗuwanka da Allah Allah ka sa mu cika da imani sannan fi ghairi dharra'a mudirra ya Allah ina roƙonka wannan shaukin ba tare da wani abu da zai zama mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla kuma kada fuskanci wani fitina wanda zai batar da ni Allahumma zayyina bi zinatil iman Allah ina roƙonka ka adanta ni da adan imani wa ja'alna hudatan muhtadi Allah ka sanya mu zama shiryayyu kuma masu shiryar da ayyukan wato wasun su ji wannan lafazin addu'a yanzu jama'a wani bukata kake da shi na duniya da lahira da babu shi akwai arziki akwai iyali akwai wadata akwai komai karshen al'amari kuma akwai aljanna da ganin Allah kaga inda kai aka ce kai composing addu'a ina da yakinin ba za ka iya hada irin wannan ba to in ka iya wannan kwaya ɗaya kaɗai to ya ishe ka duk wani abu da kake tunanin inda ma an ce ka yi da yarenka a cikin sujuda ko a kaza kai kana ganin da zai fi maka a na manzan Allah ya fi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ka samu dace ga wannan shi ma na gaba bai da tsayi bari mu fara da shi sai mu dakata kansa malai yace khamisan na biyar وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول النبي koya babban abokin shi abubakar ne siddiq mahaifin asayida aisha Allah ya kara musu yadda baki daya cewa ya rinka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan ta musamman annabi ya koya wa bakar cewa ya rinka yin wannan addu'an a cikin sallar shi ina fata an gane akwai matsala daga da akan tattaunawa da malamai suka yi cewa da annabi ya ce mai a cikin sallah bai ayyana mishi wani gaban sallah ba da haka wasu na ganin sauran gabobin ma da ake addu'o'i a sallah ana iya yin wannan amma idan ka tattaro shi a nan tunda umumi ya zo cewa akwai addu'o'i da ake yi da yawa to zai fi shiga wannan babi na ƙarshen tahiya Ma'anin shi shine ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa kuma ba wanda yake gafara laifuffuka da zinabai sai kai da haka ina ka gafarta min zunubi na wani irin gafara ta musamman daga gare ka sannan ka yi min rahma ka ji kai na ya Allah lallai kai mai gafara ne kuma mai jin kai kaga wannan addu'an shi ma yana da kyau musamman mutum yana yin shi wajen neman gafarar abubuwan da ya yi na zunubai kuma yawan neman gafara yana biyan bukatu na dan adam na duniya da lahira wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk wannan ni'imomin suna biyo bayan neman gafara da mutum zai yi wa Allah ubangiji Allah ka gafarta mana anan za mu saurara insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi akan na shida wanda annabi ya koya wa sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله